kuma lokacin namu ne yayi na haka sai a gane kar a dinga mana leke-leke tsakani ba da Allah a zuwa kamar ya sanda zuwa ciki kuma sai kin dinga yin dokinsa kina yin na wasa nan da yan wata shekara ɗaya da yan wasu watanni fa kin fa haihu ma in ma an yi sa'a ban gane wasa ba to wannan cikin da zaki dauko tsumma ki tattara a ciki ai ba wasa ba ba wasa bane wannan ciki yayin zaki same shi cikin ka ne kuma cikin gaske wannan don haka ma yanzu ka je ka tattaro ka fara siya siyan kayan baby wannan cikin nawa yanzu a kawo ki jiya ki samu ciki yanzu wallahi ban yadda ba in na yadda shi kaka kaka kaka na'am ina ne ya faru ya haka ya wai ciki ne da ita kuma daga zuwan ta jiya yau ba amarya da aka kawo jiya ba kenan ita ce baiwa Allah wani irin abu ne wannan daga tarewar ki jiya sai ga ciki tsohon ciki hakan nan dan Allah me yake faruwa ga yamin na shi a'a na uban da ya yi miki dai kawai daga zuwa jiya shikenan zuwa yau sai kice har ni ne da wannan cikin jiya na tare a gidanka amma ni ina tare da kai har tsawon shekara bakwai in nakin tata daidai hmm. a hauka irin naki duk kwana ɗaya shekara ɗaya kenan wannan fa ciki naka ne kuma zan haife maka shi to zan ga uban da zai ce nawa ne ke kaka wannan cikin na ban mata shi na batta na ban mata dan ina za ka ina za ka yi cikin gida ka dawo kawai dawo ina za ka shiga cikin gida ba ba aje komai a cikin kitchen ba na dan samu damuwar baiwa Allah baiwa Allah ya akai akai haka dan Allah dan annabi idan wasa kike masa ba a wasa da irin wannan harka ta yi wannan kin gani sirkai ne mu bai kamata a ce kin yi irin wannan wasan a cikin gida hakan nan fi sabilillahi muna manya wasa baba mm. ga ciki a jikina a ce mun wasa nashi ne na jikanki ne cikinsa ne a dakata ba dai jikana ba ba jikana ba da abinki dai kika zo ko dama can kuke tunanin cewa mm. jiya muka tare tsoron tsoro hmm? kuma da kike cikin ne ga zahiri ne Don haka ku tanaji kayan bibi zuwa inji. Tsoron tsoro. Tsoron tsoro. To, da ka ji tsoron sa zai saka maka tsoron tsoro. Da ka yi shayi sa zai saka maka tsoron tsoro. Ah! Kaura a gida, kaura a dawa. Mm, ya haka. Ah, kaura na ji haka. To ya ba za ka ji haka ba. to ya kaura gaba ɗaya na ji murya ta yau gaba ɗaya ta koma ka kulura ni ma ɗin gaba ɗaya ba in canza ba to lafiya dai yarinyar na ciwo ciki ne dai iya mm. jiya jiya ka amarya tana da ciki wallahi ba haihuwa ko yanzu an kaura in ba ka hawara abinda za ku kanka kawa kanka kiyama leli billahi lazi ka sake ta ni abin da nake so dawa nake son ganka din da na ganka na ji daɗi eh. wai ba wata maza haba ne mai sauki mai rauni wata zan da mata saki uku ba komai ko da ta yi auren kisan wuta wani ai an shiga kafirci ai in kan mata saki uku to daga nan ba kai ba ita ka gani yasa eh, yawa kaura to kaura to kaura ko Allah sai da na ga kauran ce aure ba naka bane kaura ya dage wani wallahi kauna kuma kauna duk fake da ce kauran nan amma gaba daya kai ka nuna kai jan wuya ne a rayuwa ka tuno mazhaban ne mazhabar wa ka dalla ni ba ta mazhabar ne tsoron tsoro tsoron tsoro to da kai tsoro sa zai saka maka tsoron tsoro da kai shayi sa zai saka maka tsoron tsoro na a gidan nan ba sai haihuwa mata gidan nan ce da gaske da gaske haihuwa aka yi yanzu da gaske haihuwa kika yi ashe ma cikin nan dai haihuwarsa za a yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un oh wannan fa shine kwashe kwashe haka kawai dan ka ganni ni ina tsohuwa da ni Ka tafi ina. Ka kwashe naka ina tan. Ta tafi ina. Ka kwashe kayan naka. Ina za ta tafi gidan uban waza ta. Gidan uban waza ta. Da ka san aika aikar da kai. Kai wata haihuwa nan fa. Na yaushe na nawa kuma. To. Na nawa. Ka leƙa ka gani gashi na ta haifi jinjiri gashi nan. Gashi nan. Jaraba duniya. Yanzu abin da za a yi. Hmm. Yanzu abin da za ka yi. Hmm. Ka je ka nemo ganyen wanka nim. Ka kawo ta zo ta yi wanka. ta wanke jinjirinta ta tattara kayanta ta bar gidan nan dan ni fa ba za a zauna mu a cikin gidan eh, na mun wannan aiki. Ne tunda labarin za ta fitan ba mai hankali na kwanta dan darbejiya reshe reshe ma zan kawo ta bari. Munafikin kawai ba gaira ba dalili ka je ka ja min jaraba dan da kaga ba ya na. Inda yana da gidan nan kai saka irin wannan aika aika ka tashi ka je ka dauko min jaraba ka kawo cikin gidan nan dan ka gani mace ce kuma tsohuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi wannan la'ila ilaha illallah jama'a wannan ni na rasa ma la ilaha illallah kuma da gaske fahi wannan ta yi bari jan gaya mai daddawa don wasan zan gaya wa a garin nan a dole in jan kira wasu su zo su ga ikon Allah ta koma ya fi na lafiya na gajiya saboda haka alhamdulillah to kin gan mu dai yadda muke saboda ka alhamdulillahi yanzu ba wani dogon bayani za a yi ba sha'ani ne na ango da amarya saboda ka ku tsaya ku sasanta kanku kuma ku sa ranki a cikin ruwan sanyi zauna lafiya da ke da miji wai da aka yi me ya faru mero tsakanin miji da mata lamarin su sai Allah ba fa tona-tona mu muke so ba ko ya miki laifi ko kin masa laifi ni abinda nake so a hau wannan doron hakurin da aka ce a yi a yi ta wuce mero tashin tashina bayi da amfani mai ruku. Me ya faru? Shi fa ya ɗauki kafansa ya tafi. Kuma yanzu shi ya ka kansa sai kun gashi kuma shi zai kawo kanshi. Ha? kuma shi zai kawo kanshi. Ni ba faɗa ba duka ba zagi haka ya kama hanya ya tafi nan ka kuma shi ya tafi sai san da ya To to kin san halin da nake ciki ne? Duk mutumin da ya ga halin da nake ciki dole zai tausaya min. A titi nake kwana, a titin ma kuma akan benci. Kai kaga zaka iya. Eh? Kai kaga zaka iya. Kun gani ko? dama na gaya muku ai ai bata hakura ba a'a baka gane bane ai ita mace in dai ga ta nuna wannan yanayin to fa ta hakura. saboda haka mu tashi mu ba su guri su ci gaba da da ainihin sasanta tsakanin su gwarin da ta hakura eh kawai mu ce ka raka ta karaka ba ba abin da nake so da kai kaga wani abu dan bata nan wajen dan ba bata a'a bata za ta yi ba ta bari dan ka muku dan ba dan ba dan ba ina za ka dawo ka zauna da kai tunanin sa dole ne ko za ji tsoro da kai da shi in ka kai a yi tsoron tsoro ka harba a harbo a yi tsoron tsoro kai kai kai kaura uban ka daura ka kanka mai dawa din ni za ku dauki sauro yawa sanda zuwa Mai. Yau ɗan da kika haifa ma ban karɓa ba sai 'ya'yan barka. Saboda tsabar tsurku abu ko minti talatin ba a ba har mutane sun fara zuwa barka. ka ne fa. Shi ne ɗan da muka haifa ni da kai. Wannan ɗin? Hmm. Ka kawo ganye? Ga ganye kuma na ganin ganye. To. Wannan shi ne ɗan? Kai da Allah wasa take maka ɗan jinjirin fa yana ɗaki. Baba, wannan shi ne ɗan da muka haifa ni da jikanki. Wa me yasa ke ki baki rabuwa da wasa ne? Ya za a yi mutum ya haihu yau? Da ya girma ya zama wannan, ya zama mutum. A hannunki ki ce wai wannan ɗanki ne. Wace me yasa ba kya gajiya ne da wannan irin barkwanci ne? Ga jinjiri kina kallo? <laughs> Ai yaron saurin gaɓoɓi ne da shi. Gaɓoɓi? Da kika kai zuwa gobe ne za ki gaya maku uba. Wannan dan. Eh. Shi din? Eh gaskiya ne. Wannan dan. Eh gaskiya ne. Baya? <laughs> ku gama guje-gujenku ina nan za ku dawo ku same ni.